Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31, 25 shida Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa hausa. hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Alhamis 21 ga watan Yunin shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. akwai alamar cewa an soma shirye-shiryen wani babban taron koli da ake fatar ganin ya faru a tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban kasar rasha vladimir putin japan ta yanke shawarar dakatar da shirin kwashe mutane a matsayin wani matakin zama cikin shiri ko da koriya ta arewa za ta kawo wa kasar farmaki to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta kame matasa 33 da take zargi su ne suka raunata wasu mutane 20 suka lalata dukiyoyi a wasu unguwannin cikin garin Jos. Haka kuma za ku yi cewa kotun tsarin mulki a jamhuriyar Nijar ta umarci majalisar dokoki ta ɗauki matakan maye gurbin jagoran 'yan adawa Hamma Amadu a majalisar. alkalan kotun tsarin mulkin waɗanda suka dogara da tanade-tanaden da kundin zaben nijar ya kunsa sun buƙaci majalisar dokokin ƙasa ta maye gurbin hama amadu da mataimakinsa garba hima sai kuma shirin bango da jimai ali za ta gabatar mana daga bisani ko mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu waro kuke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Akwai alamar cewa an soma shirye-shiryen wani babban taron kolin da ake fatar ganin ya faru a tsakanin shugabannin Amurka Donald Trump da na Rasha Vladimir Putin a cewar wasu mutane biyu da ke da masaniya kan shirye-shiryen amma waɗanda ba sa son ambaci sunansu ana sa ran wannan taron zai faru ne a lokacin ziyarar da shugaba trump zai kai kasashen turai a cikin wata mai fita har ma ana nunin cewa mai yiwuwa ne su mai yiwa ne su haɗu kafin babban taron ƙungiyar tsaron turai na nato da za a yi ran sha ɗaya ga watan yuli ko kuma bayan ziyarar da shugaba trump zai kai birtaniya kwanaki biyu bayan an kammala taron na nato sai dai fadar white house ta shugaban na amurka ta ki cewa uffan kan wannan batu kamar yadda ita ma hukumar tsaron amurka ta ki cewa komai kan maganar a lokacin da gidan rediyon nan na voa ya tuntuɓe ta. kwana ɗaya bayan da shugaba donald trump na amurka ya sa hannu akan wata dokar soke shirin da ya gabatar na raba yara da iyayensu da ake kamawa don tsallako kan iyakokin amurka ba da izini ba majalisar wakilan amurka ɗin na shirin ta jefa ƙuri'a a yau alhamis don tunkarin irin wannan lamarin na raba yara da mahaifansu da kuma sauran batutuwa masu alaƙa da matsalar abin da ya janyo rabuwar kawuna a tsakanin jagabannin manyan jam'iyyun ƙasar a watan guda biyu sai dai ana cikin duhu dangane da alkiblar da 'yan majalisar za su bullo wa lamarin inda bangare ɗaya ke son a ɗauki mataki mai tsanani a ɗayan bangaren kuma na son a sassauta duk wasu matakai da za a ɗauka kan lamarin to labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To dalla japan ta yanke shawarar dakatar da shirin kwashe mutane a matsayin wani matakin zama cikin shiri ko da koriya ta arewa za ta kawo wa kasar farmakin bazata na makamai masu linzami inda ta ba da dalilin nasarar da aka samu wajen kulle yarjejeniya a taron kolin da aka yi tsakanin shugaban koriya ta arewa kim jong-un da shugaban amurka donald trump a cikin makon jiya jami'ai a yankin tochigi sun ce yanzu an soke shirin da aka yi na kwashe mutanen a mako mai zuwa haka zalika an dakatar da kwashe mutane da aka shirya za a yi a yankuna takwas nan gaba an fara irin wannan shirin kwashe jama'ar ne a shekarar da ya gabata bayan da koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami har biyu kan japan da ma wasu da dama cikin tekunan japan ɗin. rasha ba ta bata lokaci ba wajen yin hanzar maye gurbin amurka a cikin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya wacce amurka ɗin ta fice daga cikinta inda nan take rasha ta bayyana sha'awarta na ɗarewa kan kujerar tana kuma nuna cewa amurka ba ruwanta da harkar kare haƙƙin bil'adama su ma jami'an diflomasiyyar turai haɗe da kafofin watsa labaran rashar duk sun yi ca wajen nuna ita gwamnatin ta rasha a matsayin mai kare hakkokin bil'adama kuma suna nuna cewa janyewar amurka kamar juya baya ne ga wahalhalun da al'ummar duniya ke fuskanta a sanadin taka hakkokinsu da ake yi Prime Minister kasar New Zealand Jacinda Ardern ta haifi 'ya mace. Prime Minister ta saka hoton diyar tata a shafinta na Instagram yau Alhamis tare da mahaifin 'yar Clark Gayford. Ta ce har yanzu dai ba ta raɗa ɗiyar tata suna ba, amma ta haife ta cikin koshin lafiya kuma tana da nauyin kilo 3.31 a uh, Arden ta Adan 'yar shekaru 37 ita ce Prime Minister mace ta uku a New Zealand a tarihi kuma tana cikin shugabannin kasashen duniya mata a kalilan da suka haihu yayin da suke kan karagar mulki. Ta ƙarshe ita ce Prime Minister ƙasar Pakistan Benazir Bhutto a shekarar 1990. Hafsat na Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. Jami'an tsaro a jihar Filato sun cafke tare da gurfanar da wasu matasa 'yan sara suka 33 da ake zargi da raunata wasu mutane 20, Domin cikakken bayani ga rahoton Zainab Babaji. Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta kame matasa 33 da take zargi su ne suka raunata wasu mutane 20 suka lalata dukiyoyi a wasu unguwannin cikin garin Jos. A wata sanarwa da rundunar 'yan sandan ta aike wa manema labarai ta nuna cewa biyo bayan barna da wasu matasa da ake zargi 'yan sara suka ne suka yi a unguwannin Bulbula, Kongorosha, Layin Majema, Tudun Fa'ida da Bauchi Road. Rundunar ta cafke mutane 33 kuma tuni ta gurfanar da su a gaban kotu Kwamishinan yada labaran jihar Plateau Yakubu Datti ya mun karin haske kan kamen da kokarin da gwamnatin jihar Plateau ke yi don tabbatar da zaman lafiya. Da wannan abin ya faru, shi gwamna ya ba da uh, oda a nema yadda za a yi wani kuma Allah ya taimaka an samu har yanzu da nake magana polis sun shigo su har sun kama shugabansu wani wanda yake da suna Umar Ibrahim alias Dangari kuma da kusan uh, wanda suke yi tare kusan talatin yanzu har an kai su kotu an remanded ɗinsu a prison kafin a ci gaba da jin magana kuma an kama su da kwaye-kwaye su wiwi ne da su tramadol da eh, wukake da sauran abubuwa da magangani da suke dora a jikinsu to amma murna shi ne an kama su an shigar da su yanzu suna gidan kurkuku kuma muna so mu ɗauka wannan lokacin mu yi roƙo musamman ga matasa a hankali da shaye-shaye a hankali da yin abin da bai kamata ba gwamnati tana kokari a kawo zaman lafiya domin kowa ya samu aikin yi jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar 'yan Nijar mazauna jihar Plateau Alhaji Muhammadu Usman ya ce a yanzu haka hankula sun kwanta. A wurin mu alhamdulillah saboda tun da mu da su jami'an tsaro da aka fara da kafa da ka yau na aiki da aka ce matasan na a zakalo su wanda yanzu haka da samun wasu daga cikin su an kame kowane anguwa an zamana da uwayen da matasa duka an bada haɗin kai kowace anguwa suna kokarin zama da kansu kuma gaba da ta gwamnati ta kira duka manyan gari an zamna dan saboda irin wannan abubuwa. Mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin addini Malam Sani Mudi ya ce kamata ya yi hukumomi da dukkan al'umma su duba batun ilimi da zamantakewa. gaskiya matsalar da ake ciki yanzu shine in ka lura yawancin yara da suke wannan mummunan ta'annaci shekarunsu duka daga yan ashirin ne zuwa ashirin da kaɗan wanda yawanci an haife su lokacin da plato ta riga ta shiga cikin rikici ba su san komai ba sai rikici da ta'addanci sun tashi sun tashi sun ga mutane a rarrabe sun tashi sun ga kullum a ce yau a yi nan a fara guje-guje an fara an fara to ina ga ko da yake yanzu an samu zaman lafiya su har yanzu tunanin su yana ganin kamar cewa wannan shine yanayi tsari na rayuwa abin da ya kamata shine cewa na farko bayan ɗaukan matakan tsaro da ya kamata a ɗauka a kuma ɗauki mataki na canja tunanin yara ɗin nan a duba matsalar ilimi ilimi yana da mahimmanci wajen gyara mutum da tarbiyya a duba ya matsalar ilimi take a cikin garin jos kewaye akwai damuwa akan wannan a duba matsalar zamantakewa jama'a suna rarrabe ɗinnan. nan a kuma ƙarfafa shugabanci na al'ummomi rundunar 'yan sandan dai ta buƙaci jama'a su ba da bayanai da za su kai ga dakile matsalar tsaro a jihar zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya an cuce mu ba mu da aiki dun mudu ba mu da aiki ba a ba mu dun mudu ba a ba mu mun bar su da Allah dun mu mun bar su da Allah ba ma yi dun mudu ba ma yi an cuce mu dun mudu an cuce mu ba mu da aiki dun mudu ba mu da aiki ba a ba mu dun mudu ba a ba mu mun bar su da Allah To a gaida Zainab Babaji. Kotun tsarin mulkin kasar jamhuriyar Nijar ta umarci majalisar dokoki ta ɗauki matakin mai gurbin jagoran 'yan adawa Hamma Ahmadu a majalisa. Wanda a watan Maris na shekarar 2017 kotun ɗaukar ƙara ta birnin ya mai ta yanke hukuncin zaman wakafi na tsawon shekara ɗaya saboda samunsa da laifin wata badakala ta shafi safarar jarirai. Ga Sulaimu Barma da wannan rahoton. ainihi mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasa ne ya rubuta wa kotun tsarin mulki wasiƙa a farkon watan nan na yuni domin ta fayyace matsayin ɗan majalisa hamma amadu bisa la'akari da wani hukuncin da ya hau kansa a ranar 17 ga watan maris na 2017 saboda samun sa da hannu a wata badakalar sayan jarirai bayan nazarin wannan bukata alkalan kotun tsarin mulkin waɗanda suka dogara da tanade-tanaden da kundin zaben nijar ya kunsa sun buƙaci majalisar dokokin ƙasa ta maye gurbin hamma amadu da mataimakinsa garba hima shin koya za a iya fassara wannan hukunci a dokance Dr. Abubakar Ahmadu Hassan shine shugaban kungiyar masanan dokokin tsarin mulki a Nijar. Kundin tsarin zaɓe musamman ma aya na takwas na 147 da 148 bisan shine wato ita wannan kotu mai kula da kundin tsarin mulki ta tsayar da wannan sakamako da ta hudu wato hakikan yadda majalisa ta tambaya eh, wannan kotu a cikin kuduri da ta hudu ta kwatanta da cewar daga ranar shekaran jiya 19 da watan Eh, juan na 2018 malam hamma amadu eh, ya bada matsayin shi na dan majalisar dokoki wato kuma wannan kuduri ya yi kwansakaran eh, mataimakin shi sufilen in shi a matsayin dan majalisa kenan zai mai gurbin malam hamma amadu bayan sulubewar kujerarsa ta dan majalisar dokokin kasa jagoran na yan adawar nijar hamma amadu na fuskantar barazanar rasa yancinsa na shiga zaben 2021 idan aka dubi wani sashe na sabon kundin zaben wannan kasa. Shi kundin tsarin na jamhuriyar Nijar na 2017 a ayashi na takwas ya kwatanta da cewa duk wanda ya zamanto aka ma hukunci kamar irin na Malam muhammadu. na darmin kamar yari a shekara guda kuma ba a yi rehabilitan shi ba ba a iya mishi girgam lokacin da za a yi zaɓe barantana shi ya zamanto dan takara. Wannan kotun koli wadda ta ba da eh, sakamako jiya ita ce za ta amshi duka takara ta bincika ta gani eh, wane ne wake da inci game da doka ya yi takara wane ne wanda bai da kenan 2021 da red lahiya takarar malam hamma amadu abu ne mai wuya wannan kotu ta amince kenan dai a siyasance eh, an san akwai matsala yanzu game da makomashi a farkon watan na yuni jamhuriyar nijar da faransa sun saka hannu akan wasu yarjejeniyoyin da suka shafi fannin shari'a cikin su har da maganar ta saƙiyar mutunan da ɗaya daga cikin ƙasashen biyu aka yi katarin ta nuna buƙatar a bata shi domin ya gurfa daga gaban matakin da 'yan adawa ke ganin sa tamkar na share hanyar ta soƙiyar hamma amadu daga faransa inda ya shafa shekaru yana hijira duk kuwa da cewa kawo yanzu hukumomin nijar ba su nuna wannan bukata ba a hukunce sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To madalla a gaida Sulamu mu da Barma. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogon na cewa karfe daya da minti goma sha biyar na safe. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jama'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Aliyu Bello mai magana da yawon hukumar zaben Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. Idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Suleiman ya yi tambayoyi guda biyu akan idan mutum ya yi rajista a wani wuri yaya zai yi ya kada kuri'a a wani wuri daban. Sai kuma tambaya akan rikice-rikicen da aka yi a zaben shugabannin jam'iyyu na jihohi har ma ya ce ana zargin cewa gwamnoni sun mallake hukumomin zaɓe a jihohinsu. To tambaya ɗaya Malam Aliyu Bello ya samu damar ba da ansa, a saboda haka ga shi nan da amsar tambayar Malam Suleiman ta biyu. Tambayar shi ta farko yana da kyau mutane su gane cewa zaɓuɓɓukan da jam'iyyu ke bi ba hukumar zaɓe ke yin ƙaramin zaɓuɓɓuka ba. Ko ma zaɓen tsaye da fit da gwani ne, ballantana na shugabancin jam'iyya. Illa ita hukumar zaɓe kan umma ta je sa ido kawai take yi ta da ikon ƙari ko rajin abin da su jam'iyyu su yi illa duk wanda aka yi ba daidai ba don aka yi dubi da dokar zaɓe musamman sashi na goma sha ɗaya na kundin dokokin zaɓe na dubi da goma da sashi na tamanin da bakwai sun kusan tsari hannun kuma zaɓe kanto kam daga harkokin da ta shafi cikin gidan jam'iyyu illa jam'iyya ce ta yi abinta ita za a tuhuma da ta yi daidai ko ta kasa yin abin da jama'a da buƙatar zai mata. Eh to kaman ai yana batun jihohi ne to hukumomin zaben jihohi su suke gudanar da zabubukan wannan ma ba ruwan hukumar zaɓe ta kasa Eh kwarai akwai zabubuka da ake yi a ƙarƙashin dokoki da tare Najeriya ta yadda da su wanda hukumomin zaben da ake kira SIEC wato ma'ana State Independent Electoral Commission hukumomin zaɓe masu cin gashin kansu a ƙarƙashin dokokin gwamnatocin jihohi waɗannan zaɓuka sun kama daga na ƙananan hukumomi ne kaɗai wato ma'ana ciyamomi da kansiloli waɗannan zaɓuɓɓukan da ake yi a ƙarƙashin wannan doka ba hannun kuma zaɓe illa hukumar zaɓe tana ba su kundin rijista domin a doka ba a zafi rijistar masu cefa ƙura ba akan ba su wannan kundi su kuma su gudanar da zaɓe su su bayyana sakamakon su waye shi kasla ko waye shi ciyaman in ban da waɗanda suke fadin tarayyar wato fadin birnin tarayya na abuja wato waɗannan yankunan muke shida da fidda na abuja ba duk sauran suna ƙarƙashin hukumomin zaɓe da ke ƙarƙashin gwamnatocin kogi wadda su ke da ruwa da tsaki ya haka da za su ƙarƙashin dokokin su. to mutum na gaba matso ka yi tambaya ko. to salamu alaikum. wa alaikum salam. ina babban bako barka da zuwa wannan filin wannan ya albarka sunana aminu ne aminu kasuwan maraba tambaya ta ga babban bako shine shin hukumar zaɓe tana da kayyadaddan adadi da za ta yi muna bayani tun da jiya aka cika shekara uku da wannan mulki da ranar da za a fara kamfet. da ranar da za a yi zaɓen gwamna da na shugaban kasa da na 'yan majalisu shi ne nake son a takaitaccen bayani nake son babban bakon yi takaitaccen bayani tambaya ta ta gaba shin hukumar zaɓe ta jiha ita ce da alhakin zaɓen ƙananan hukumomi ko kuwa ta ƙasa ba ruwanta sai dai ta sa ma wannan hukumar zaɓe ta jiha ido kawai tambaya ta ta uku shin akwai ƙa'ida wanda in jama'a na jiha na jiha ba sa son dan majalisa senate wani irin ka'idodi za su bi yi kiran ma wannan dan majalisa ko mm. senate wannan hanyoyin da za a yi ba tare da an shiga kotu ba. ce tambaya ka ta bi yanzu yanzu nan ya bada ansa a saboda haka zai baka ansa tambaya ka ta farko da kuma ta ƙarshe. to da aliyu gare ka. sau ba da na akan tambayar ta farko tun ranar tara da watan daya na shekarar nan da muke ciki hukumar ba ta fidda jadawalin ranakun yin zaɓuɓɓukan da aka sa a gaba wato na dubu biyu da goma sha tara a bisa wannan jadawali za a yi zaɓen shugaban ƙasa a ranar goma sha shida da watan biyu jira dubu biyu da goma sha tara sannan za a yi zaɓen gwamnoni da 'yan majalisunsu a ranar biyu ga watan uku jira ta dubu biyu da goma sha tara gabanin wannan zaɓuɓɓuka an ware ranakun yin wato abin da ake kira zaben duk da bani wanda duk jam'iyyun kasan nan za su fara wato zaben duk da gwanin su daga ran goma sha takwas ga watan takwas hijira ta dubu biyu da goma sha takwas ya zuwa ranar bakwai ga watan goma na wannan shekara ta dubu biyu da goma sha takwas da muke ciki. Mala Aliyu kana batun zaben fidda gwani ko ko zaben tsaye da 'yan takara. eh zaben fitar da zaben fitar da magana zaben eh. fitar da yan takara suna ɗaya ne abin da ake nufi da fitar da shi ne waye jam'iyya ta goyi bayan yayi mata takara sannan za su fara neman goyon bayan jama'a wato kamfen kenan daga ranar goma sha takwas da watan goma sha ɗaya hira ta dubu biyu da goma sha takwas a matakin mai neman shugaban ƙasa kenan ya zuwa ranar goma sha hudu da watan biyu hira ta dubu biyu da goma sha tara masu neman mukamin gwamna da yan majalisun jihohi kuma za su fara neman goyon bayan jama'a karkashin jam'iyyar da suka da su ranar ɗaya ga watan goma sha biyu hijira ta dubu biyu da goma sha takwas ya zuwa rana ta ishirin da takwas ga watan eh, wato ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara yadda kenan ana rike neman goyon bayan jama'a kimanin awa ashirin da hudu ya zuwa lokacin kada ƙuri'a. to game da tambayarsa ta ƙarshe fa. Na'am, wata da mai muhimmanci da ya shi ne ya za a cire goyon baya ko a zare ɗan majalisa daga wakilcin da yake ba wa mutane. Eh. Ka'ida ce mai sauki. Abin da ake bukata shi ne waɗanda suke korafin ba su goyon bayan wannan wakilci da wani ɗan majalisa yake ba su a matakin majalisar jiha ko majalisar tarayya guda biyu ma'ana wato ta wakilai da ta dattijai a duk wacce ta kama iya waɗanda ke wannan mazabar wannan wannan majalisar ana buƙatar akalla adadin rajin su da abin da wato abin da ya tsantsarce rajin su su rubuta takarda zuwa ga shugaban hukumar baɗe na tarayya na ƙasa cewar wani da yake ba mu wakilci ya kasa ba mu wakilcin da muke bukata don haka muna neman a cikin mana shi dole ne adadin yawan mutanen da suka samu a takardar nan su zarce rajin abin da suka yanki rijistar kada gura a wannan maza tashi. shi idan ita kuma kuma zaɓe ta samu wannan takarda to wajibin ta ne ta tantance waɗannan sa hannu da aka yi a kan wato petition abin da ake kira takardar kogin kenan hmm. yadda ake a tantance shi ne hukumar zaɓe ta kan ɗauki lokaci ta koma mazaɓar wannan ɗan majalisa ɗin ta baza ma'aikatanta a dukkan rumfunan da suke faɗi wannan yanki nasa a kuma gayyaci mutane su zo su duba su ga eh, ga sunana ga sa hannuna idan sa hannun ka ne a baka dama ka sake maimaita sa hannun irin shi yan wannan da yake cikin takardar korafi ne idan tantance aka tabbatar sa hannun ka ne kuma aka tarar an samu sama da rabin waɗanda suke korafi waɗanda suka yi rijista a wurin suna son a cire musu ɗan na nan to mataki na gaba na ƙarshe ya yi kusan zuwa kenan mataki na gaba na ƙarshe shine za a zo a kada ƙuri'ar kirayi wato abin da ake kira referendum kai da hannunka za a yi ƙuri'ar a ko a wannan kuma dukkan waɗanda suke wannan mazaɓa ɗin saka zo su duba su jefa ƙuri'a in sun aminta a cire wannan ɗan takar wannan majalisar to tabbas hukumar zaɓe za ta ba da sanarwar an cire shi za ta ba da sanarwar sakamako kuma ta tura a majalisar da yake wa yake wakilci din soja sakamakon cire wakili a mataki kaza ita ko majalisa za ta yi aiki da wannan umarni na ita kuma zaɓe baya da haka yana da kyau mutane su fahimci cewa dukkan matakan tantance wannan daga farkon sa har karshe ana buƙatar adadin mutanen da za su yi kirallin nan su wuce rabin yawan waɗanda suka yi kirista a wani mazaba idan ba manta ba ba da dadewa nan ba a jihar kogi an yi haka aka kawo korafi a ce wani ɗan majalisa da yake yake wakiltar wani sashi na jihar a matakin majalisar da tabai ko da aka je aka tantance abin da sakamakon ya fito da shi a matakin farko a gabar farko ma kenan an tarar kashi biyar da ɗigo uku da wato 5.34 kashi biyar da ɗigo uku da kashi hudu nan rance aka samu suka fito suka ce ne eh, ga sa hannun su kuma su suna fara cire cikin sun rike an ga wato jama'a za ta yi wancan adadin yawan su bai ma kai yadda ma ake bukata ba da da wannan matakin ba kuma zaɓe ce watsi da wannan kiran ne da ake so a yi kuma ba a ci gaba da yin komai ba illa iyaka har sai ran da wani sake wani wani korafi ya sake tasowa abin da ya sawaka kenan a yau a wannan filin sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen hausa nasiru el-hikaya da malam buhari yunusa kumariya da suka taimaka aka ɗauki wannan shiri akan faifai jummai ali ke fatar a huta lafiya. To madalla a gaida jimai yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu waro ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya zo ne daga hannun Malam Usain Dangote karasuwa daga jihar Yobe. Ya ce salam VOA Hausa don Allah ku bani dama na yi kira ga gwamnatin jihar mu ta Yobe da cewa Allah da manzansa ta gyara mana hanya da ta tashi tun daga garin Jajimaji har zuwa Baimari. Ganin yadda hanya ta yi lalacewar gaske kullum 'yan kasuwar mu da fasinjoji da ma direbobi sai kokawa suke yi sakamakon yawan haɗura da ake samu da fatan wannan kira namu ya kai ga kunnuwan da ya dace. Sakon gaba kuwa ya zo ne daga hannun Yusuf M. Ramadan mai gwambawa daga jihar Gomban Najeriya. Ya ce Assalamu murya Amurka VOA muna fatan Allah ya sa sanya hannu a kasafin kuɗin bana da shugaba Buhari ya yi. Ya amfanar da talakawan Najeriya su gani a kasa wai an ce da kare ana biki a gidansu. Duk da cewa ma 'yan majalisar dokoki sun yi arin gizon wasu kuɗaɗe. Sai sakonmu na ƙarshe a yau da yake cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Allahu Akbar sake barkewar cutar kwalara a jihar ta Naija. Wallahi abin turne da kuwa Allah wadai da fatan Allah ya kawo musu ƙarshen wannan cutar kwalara a mun sakon ya zo daga hannun fatima masa wada barikin ladi a jihar filato to madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice To a takaice akwai alamar cewa an soma shirye-shiryen wani babban taron kolin da ake fatan ganin ya faru tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin. A cewar wasu mutane biyu da ke da masaniya kan shirye-shiryen amma waɗanda ba sa son a ambaci sunayensu. Kwana ɗaya bayan da shugaba Donald Trump na Amurka ya sa hannu kan wata dokar soke shirin da ya gabatar na raba yara da iyayensu da ake kamawa don tsallakowa kan iyakokin amurka ba da izini ba majalisar wakilan amurka ɗin na shirin ta jefa ƙuri'a a yau alhamis don tunkara irin wannan lamarin na raba yara da mahaifansu da kuma sauran batutuwa masu alaƙa da matsalar abin da ya janyo rabuwar kawuna tsakanin shugabannin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar guda biyu. Japan ta yanke shawarar dakatar da shirin kwashe mutane a matsayin wani matakin zama a cikin shiri ko da Koriya ta Arewa za ta kawo wa ƙasar farmakin bazata na makamai masu linzami inda ta ba da dalilan nasarar da aka samu wajen ƙulle yarjejeniya a taron kolin da aka yi tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Amurka Donald Trump a cikin makon jiya. Rasha ba ta ɓata lokaci ba wajen yin hanzarin mai gurbin amurka a cikin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya wacce amurka ɗin ta fice daga cikinta inda nan ta kira shi ta bayyana sha'awarta na ɗarewa kan kujerar tana kuma nuna cewa amurka ba ruwanta da harkar kare haƙƙin bil'adama su ma jami'an diflomasiyyar turai haɗe da wato kafofin watsa labaran rasha duk sun ce sun yi ca wajen yin magana akan wannan batu. To masu raro da wannan maka ƙarshen shirin namu amma kafin mu sallama da farko muna miƙa saƙon taimurna ga Mas'ud Alau Aware Masha da amaryarsa wanda za a ɗaura auren su ranar Asabar da misalin karfe ɗaya ranar wato a masallacin Haruna Danja da ke tudun wada Zaria. Haka kuma muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan gidan Ofisa Ali da iyalan gidan Jawando a Accra game da rasuwar Malam Ali da yake zauna a unguwar dan juma sinima a agege lagos wato mahaifin mawakin hausa na ghana baba jamal wanda ya rasu jiya laraba allah gafarta masa ya kuma sa mu ta zo mu cika da imani a nan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hafsat mai muhammad da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau rab mclean nisar fili hashin kuma da ke cewa sai mun sake da karfe tara da rabi na dare amma kada ku kashe rediyon ku domin usman da daula na tafi da shirin yau da gobe shirin matasa